maza gumbar dutse masu mu tare da sauraronmu da waɗanda suke bibiyon mu a kafafen sadarwa na sada zumunta na wannan gida mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na maza gumbar dutse shirin da yake farauto muku maharba masinta mafarauta da jarumai da suka shura ta fannoni daban-daban ba don koyar zan nishadantar da ku tare da barin abin koyi idan masu saurare suna biye da mu muna tare da Samaila maga magayakin baka magayakin magani Samaila bushe muna maka barka da zuwa cikin masha Allah ina amsa masha Allah to masu saurare kafin mu tafi kai tsaye kan abin da za mu tattauna za mu yi amfani da wannan dama a madadin hukumar wannan gida da mazajen namu da ku kanku masu kallo muna amfani da wannan dama mai mika ta'aziyya bisa babban rashi da muka yi ta shahararren mafaraucin nan alukwara wanda Allah ya rasuwa da fatan allah ya ji kansa allah kuma ya kyauta na makwancin samayala an yi azance an yi rashi an yi gagarumin rashi duba da eh. irin gudunmawar da yake bayarwa musamman <clears throat> ku kuke tare da shi aka zauna aka yi mu'amala wallahi kuwa ana ta kokari tun lokacin shibar dan madaki Allah ya kara lafiya sun yi maganganu da shi musamman Eh, yana bibiya wannan shiri kuma ya ce Allah da duk lokacin da ya zo Kano zai zo to Allah ya riga ya rubuta ba zai zo ba da fatan Allah ya ji kansa wannan mutuwar sa abinda na tuna kenan wannan alƙawarin da suke barde ya so matuƙa kwarai da gaske ya zo an tattauna an tattauna da mutane sun bukata matuƙa da gaske to haka dai Allah ya tsara mm, to Allah ya ji eh, kansa amin da ya rasu Allah ya kyautata makonci to kusan yau kamar yadda masu kallon mu da sauraron mu suka sani duk sati mukan ɗauko wata dabba domin ba mu ilimi a kanta yadda take ɗabi'a ta ma'amalarta da yadda take kiwonta da kuma yadda su kansu mazajen namu suke farautar irin waɗannan dabbobi idan masu saurari sun farka inda muka kwana wancan satin mun yi magana akan abin da ya danganci kasa da mesa wanda ko muka siyo insha Allah za mu ɗauko wata dabba daban to ina ganin yau kai zan bari <clears throat> ka sanar da masu kallo da saurari cewa yau wata dabba za mu yi magana a kanta to bismillah rahman rahim insha Allah yau za mu yi magana a mugun dawa mugun dawa ko a ce gyadi naman arna gyadi naman eh, arna eh gyadi naman eh, arna mugun dawa gyadi naman arna naman arna eh. <laughs> to sawaila ita wannan dabba mugun dawa iya mm-hmm. take musamman ilimi ne da kuke bamu na ɗabi'arta da yadda take kiwo da kwarinta da kuma yadda kuka sha gobar mai a kanta mu fara sanar da masu kallon mu tare sauraron ɗabi'un nata gaskiya ne bismillah rama da wato kamar inda muke ɗauko dabbobi daidai gwargwado muke ɗan fahimtar da mutane abin da muka sani mm. da kuma irin gwagwarmayar da muka yi da waɗansu daga ciki ko kuma abokanan sana'anmu mm. da suka yi to alhamdulillah shi mugun dawa wata dabba ce mai kafa hudu kuma dabba ce wanda kusan ganda ce a jikinta eh ganda ne ma'anar ganda ai bai da gashi cikakke a jikinsa mm. sai dai dan wajen da ba a rasa ba misali to kuma shi yana da kofato suk mm. eh. mugun dawa yana da cikin masu cin ciya ko ko saiwoyi zuwa hakukuwa duk yana ci ko da haka ko mugun yau dabba ce mai hatsari matuƙa ga mutum a cikin daji mugun do ya fi zama inda taɓo iki haka ko da ɗaki zai yi ko rami ko na abu baya wuce inda zai kiwo sai dai idan abin da ike nema ya masa nisa to zai iya ɗaukar dogon lokaci doguwar tafiya ya je ya samu abin da zai ci dukkan wanda yake harka farauta ko jeji na abin da ya shafa harbi ko kuma abin da ya shafa farauta ta kare in dai zai je inda mugun dawa ike to lalle lalle sai ya yi taka yawwa mugun dawa yana farka ƙasa inda ta ɓoke ina cin saiwa ina samun inda ake doya bunga bunga bunga ta doya ina farɗatta ici ina cin rogo ina cin sayo yana cin ciyawa ina nitsa kansa a cikin taɓo ka fahimta inda ike neman abinci so da ina cin nau'e nau'e nau'e nau'e na abubuwa da yawa kamar inda kamar misali kamar a ce dabbobi irin namu gida sai ya cin ciyawa da mutu ina daga cikin wannan bangare sai dai amma shi Allah ya masa wani abu wanda ina raraka ƙasa zai ta haƙa zai ta haƙa zai ta haƙa da kansa E zai ta haƙa zai ta karta e zai ta karta zai ta karta kuma sannan hatsarinsa da za a yi magana ina da ƙawon guda biyu a waje ba waɗannan ƙawon hunan ne hatsarin ba mm, akwai waɗansu daga cikin bakinsa ina haɗa su kamar alkamashi mm. tunda kaga yanzu idan mugun do da zai yiwu kan mutum mm. idan ba Allah subhanahu ta'ala ya baka zafin nawa ba kafin kibta da bismillah yau namu mutum kaca kaca yau ba ma mu hausa ba ko wani yare arna ma sun san illa mugun dawa daji shi sa ake ce mun nama eh misali su mm. suna da bukatar san nama kaga mu ai kaga a cikin tsarin mu kaga ba ma ci mm. yau kuma sannan a cikin maharbin mu kuma faratan ba kowa ma yake kashe shi ba mm. kuma musamman da kai magana shi jikinsa ganda ne eh misali san su kuma inda suke da eh, ganda eh abinda ake nufi da ganda misali nau'in fatar an ka kalli irin su giwa irin su doruna kusan nau'in irin jikin su sai dai bambancin su ka misali kamar ka ga giwa ita ma tana shiga cikin taɓo tana wanka a cikin ruwa misali to amma shi mafi rayuwarsa ya fi neman abinci a cikin taɓo shi ta za same da dabbara dabbara jikinsa yawa ina da dabbara dabbara kamar kaushi kaushi jikinsa kuma sannan dabba ce mai hatsari kamar inda na gaya maka yawa ina kashe mutum tashin idan yayyo kan mutum ina da zafin nama kafin kyauta da bisala in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ba take ne kuma sannan shi idan ba kansa ka samu ko wajen hancinsa ka daka ba ina da wahalar lamari kansa hmm. ka fahimta ko kai ko zuwa karkaran hancin sannan kuma idan aka biyo shi idan ya zo inda ramin sai yake za ka ga da baya da baya yake shiga rami domin baya bukatar kuma taɓa masa jela wato masa eh, jela kai da jela ai shi ma'anar kai da shi yake faɗa ibarata abin da zai yi kansa hmm, ka fahimta ko ita kuma jela kusan kamar a ce ita jela kusan yana haɗuwa ne kamar da hanjinsa hmm, ana kamawa za ka ga da hanjinsa za ta fi so da ga duk kokarin da ike ko a jikin bishiya ko a wani abu inda in ya ga an cin masa to burin da ike ko jikin dutse ko jikin bishiya ya kare jelarsa na fahimta yawwa zai dinga yana kare ta mm. ka fahimta mm. sannan kuma tana da wani abu ina da ina da wani iri ina da masifa kwari a cikin namun daji da za ka shiga farauta da mugun dawa misali eh. za ka shiga farautarsa a ce kana da karnuka guda 20 mm. idan ba Allah yake ba baki ɗaya sai ya fatattaka muka su sai ya kashe su domin yana da zafin nama sai dai da kazarar da aka ce misali idan kare har ya samu kuma ya halaka shi wani karen idan ya kashe shi misali ya samu tumbinsa ko makamantan wannan to daga nan kuma yakan mugunta aka ce kare ya mugunta misali ya ci wani abu daga cikin jinsinsa ko jininsa ko tumbinsa ko wani abu to za ka ga ya zama mai zafi ina yau ta kashe shi to amma idan ma karen ma da bai hori ba kwata-kwata ma ba zai dirfawa ma mugun dawa ba sannan mugun dawa dabba ce wacce take da tsada a wajen masu cinta shi yasa waɗansu ke ƙoƙarin farautarsa domin misali kamar akwai yaren da sukan yi amfani da sassan jikinsa fiye da inda kake tunani yawwa akan wata biyan bukatarsu mutanenmu suna farautar mugun do amma ba don su ci ba yawwa ba kowa ke cinsa ba akwai masu ci amma tunda shi jeji yakan rikidar da mutum ka fahimta ya zama tamkar da irin waɗannan mutanen na daji ina da irin wannan daji sannan mugun dau yawan kashe shi idan mutum bai da kyakkyawan birgi ina gamuwa da matsaloli da yawa in yi mutum kwari ina haifo da mutum matsala irin yadda jikinsa yake ka fahimta jikin mutum ya kwarai ma kuwa ina da wannan saboda ina da kwari matuka in ma'ana muka ce kwari kamar mutane su fahimta kawai mu ce kofi wani ya ce kofi mm, mm, yawa abu nufi ina tara kwankwame a kansa mugun dawa takan yi 'ya'ya da yawa kamar 'ya'ya nawa take eh misali kaga takan yi kamar biyar wata ma goma wata hudu wata hmm. bakwai ya danganta hmm, amma sai na ita ma tana cikin ayari ne a cikin ayari take mu'amalata yana tafiya a cikin gayya hmm. kuma ina da kokarin tattalin arziki tattalin dangin misali kenan ko yan uwansa ka fuskanci wani abu duk wata dabba wacce kusan wata dabba take cin ta zaka suna da tattalin 'yan ƙanana yau za ga duk ƙoƙarin su wani ma a garin ya kare babban ake kashe shi tunda yanzu misali don mu fita farauta fitar da mugun da gaskiya idan ba ƙoƙarin ya ƙoƙari ba yana da wahalar kisa saboda sai ka harbe da bindiga ma a banza saboda saboda ƙwanƙwaman jikinsa hmm. ka fahimta hmm. sai makami ne sai ka sa adda ka sare ka ji kamar ka sa dutse to amma abin da yake haddasa irin wani ya danganta da tsufansa da datsewarsa da shekarunsa da irin abubuwan da yake gamuwa da su wata dabbar za ta garin ciye-ciyen saiwa ko wani abun ba takan ci maganin da zai amfani ta na fahimta yawwa ka fahimta mm. sannan kuma da yin wannan dadewa da tsufa da me wata iskar kuma sai ta hau kansu to so da haka shi mugun dawa dabba ce kamar inda na gaya maka wanda kuma kamar inda za mu ce a alwashin mafarauta wani zai so a ce yau gashi a daji ya kashe wata dabba babba to kusan in dai mutum zai yawon fata-fata ma'ana mm. fata-fata wanda zai zauna mm. a kurmi a daji tunda shi ya fi rayuwa a kurmi kurmin na kamar da gama kuma inda tabo yake shi na buƙatar inda tabo yake eh, ya fi zama inda tabo yake yawwa kuma ina da misali kamar a ce mita me ma'anar mita gurnani mm. ina da tsoratarwa yawwa ina da hanzari saboda ba zan manta ba a wani aboki na wanzan akwai lokacin da abokinsa suna kashe shi matuka wala sun taso shi ina jin kafin yadda nake kamanta a ce minti kaɗan wallahi tallahi babu shi ba dalilin ya bata wallahi sun mafata fata ya kashe shi ka fahimta hmm. ya yi ma fata inda iki abin zai baka mamaki kai can kafa haka yake mutum hmm. so da haka shi mugun dawa dabba ce wanda kuma a alfaharin mu na harkar daji abin alfahari ne mutum ya kashe shi ko da dabbar da ba za ka ci ba ka gane a yawan ta shiga jeji abin alfaharin mutum ne hmm. kamar kuma da nake gaya maka wata dabbar abin da ake gamuwa da matsalar ta ya danganta da irin birgin da ake me ma'anar birgiya hmm. ko na abu da muke yi wanda idan kai ya danganta idan aka misali a ce a dabbar za a samu gashi ko kaka mai kala irin abin da kai to wannan dabba tana neman ka kana neman ta kana neman ta yawwa to misali da lokaci sannan kuma na biyu su irin waɗannan kama halittun su mugun ka gane ba ko ina suke ba su neman su ake in an tayi farautar su <coughs> yawwa bin su za a nemi inda suke za a bi sawayen su za a bi inda suke kiwo za a bi inda suke tono yawwa ba wai kawai da an shiga daji sai ka je daji so nawa ka da shi ba kuma sannan wani bin sai a harbe shi ije i fada a wani gurin wallahi ba za a ganshi ba haka zai rube ya lalace saboda kwarin jikinsa yana da wannan yawancin dabba da take kaga akwai dabbobi misali masu domin duk dabbar da take da fika misali akwai dabbobi masu fika amma fikar wani daban tun da misali mun kalli kamar damusa mun kalli kamar kura mun kalli kamar zaki kowanne fikarsa daban kamar mun kalli misali abin da ya shafi irin su tarkeci kamar da muke ga da ɗabi'o'i ne na fika-fika wanda suna cin shi wannan ƙwarin idan sun same yi to amma ka gane ba da garaje ba da an kula eh ba da garaje ba kai tsaye sun fa kama ƙananan kaga sun kashe manyan to sai dai akan wanda muke cewa kamar kaddara su ta kare yawwa akwai wanda kuma misali tunda shi daji kamar yadda muke faɗa yanayin birgin ka yanayin dabban da kake kashewa wani shi wannan birgin nasa na mugun da yawa kama kuma inda na gaya maka yana da kwari me ma'anar kwarinsa wani idan ka kashe shi misali za ka dinga yau ta kashewa ai ba wai misali kamar yadda muke magana don ka shiga daji lokaci guda wani abu zai iya faruwa da kai akan abin da ya shafi dabba ba mm. yawa za ka iya yi wani ma'a gama rayuwarsa ba wanda zai same shi a kai wani tashin farko kuma zai iya taba shi game da matsala ko kuma 'ya'yansa ka gane ko kuma wanda ka ɗauka wanda bai taba shiga cikin wannan yanayin ba zai iya fitowa yi masa wannan gizon kuma a game da wannan matsala to so da haka mugun dawa ina daga cikin dabba wacce a yawace a can farautar mu muna alfahari kuma kamar na maka ba ko ina yake fita ba kaga mu dai a nan shashi na kamar Kano a irin dajinan mu so da ba mu da kurmi mai ruwa ba ni dai a dai shekaru na ban san na da shi ana haka ba amma idan ka dauke daga Kaduna mm. ka nausa Neja ka tafi Nasarawa ka shiga mm. kurmin su zuwa kasashen arnan nan akwai mm. mugun domin me kusan waɗansu sun ma fi bukatarsa a can wancan yankin eh misali sun fi bukatarsa fiye da inda zaka kawo musu nama ya da makamantansu don yana da tsada da daraja sai kamar da ba kowa ke kashe shi yawa kuma duniya haka dan kana da karnuka kamar guda goma tunda akwai abin da muke kalla akwai yanayi na fata fata kamar ke cewa maharba akwai maharbin da yake da kare akwai maharbin da yake iya bindiga ko zai dauka to yanzu misali idan ka dauki bindiga idan karnukan ka ba wuri ba ne mugun do ɗaya zai lalata ma karnuka sama guda bakwai shi kaɗai kuma kafin kyauta. da bismillah ya gama da su tun yaushe ma ya gama ya halaka su to amma kuma daga zarar wani kamar da na ɗauko daga farko cewa wani idan ya gatsa iji jinin ya danganta da kokarin da kai masa kuma shi kenan wani kuma mugun dawan kwari zai masa saboda yawaita kashe shi da karen yake sai mm. masa kwari kamar inda zai shi kamar mai gidansa mm. ma'anar kamar maharin ko kuma wanda ya danganci kashe shi misali eh. so da aka kuma shi dabba ce kamar yadda kai tambaya mai yawo a cikin ayari kuma dabba ce mara tsoro dabba ce mai kwarjini don mugun do ina da kwarjini yawwa saboda idan ka kula shi wannan hunan nasa na bakinsa guda biyu hmm. wani ma za ka kamar idan ya tsufa ya tsufa ina kamar lage-lage haka da shi yawwa to waɗannan guda biyun na ciki akwai guda biyu zaga yana haɗa su kamar alkamashi hmm. da Allah ya zaga zaga suna da tsini suna haɗuwa waje guda to da shi hmm. yake wannan illa hmm. sannan kuma ina firji yawa ko ta da misali za a ce idan mun zo kamar yadda muka bada wancan labari na wancan sati cewa kamar ji wajen tsartuwar zama to shi firji me ma'anar firji kamar magi hmm. karnuka za su ritsa ta ka kula idan ta ga halaka gashin sun cin mata za ka ga ina kokari na firzar da wani yawo in Allah da za ga wani kare in ya firzawa za ga wani za ga ya bar wajen wani kuma zai je ita soshe soshe soshe soshe to yana da wannan firjin don ko dan adam yau yana gamuwa da matsala kuma kamar da na maka yakan yi wa mutum kwari ya danganta da irin kashe shi da yake irin nau'in jikinsa ya dawo damkar da irin na mugun dawa mm. sosai ma kuwa kuma shi ka kamar da na gaya maka ina shiga da baya me dalilin shiga bayansa mm. saboda gudun jelarsa Mm, baya san a taba da Allah zai sa kai wuka kama jelan misali ko ka kusan da zaka tafi take zai faɗi yawwa kuma sannan idan Allah ya taimaka aka daki hancinsa da shi kansa a nan karfinsa ina kuma da kwari a jikinsa ina fa da karfi ba ba wai ragon dab a mm, cikin mm. dabbobi ina da ko a yanayi yau ina da masifar karfi shi dabba ce irin wace misali kamar a kara kawai a haɗu yawwa tunda kaga misali idan da masa ta nemi ta dauki ɗansa ina kokarin ya da zai kwaci rayuwarsa mm. yawwa sai dai kawai da yake ita yanayin yadda Allah ya mata ta fi tasa ko da dabba akwai ta haka zaki in ka kula shi ma ina kashe shi mm. yawwa to amma duk da haka wanda za ga yana korarsa yana korar zaki yana korarsa to so da haka ita a duk al'adu na yanayin naman daji abinda ake so mutane su fahimta ko da kamar yadda muke magana akwai dabbar ma misali yar karama ce za ka raina ta amma ya danganta da irin kwarin da Allah ya mata misali yanzu kamar da muke maganar da ka baya can a hirar mu mun kama maganar gada ka gwada zai ce to gada ma me za ta iya misali kuma mm. tana daga cikin ita ma abu na kurkusa na kawo waɗannan abubuwa na kwari so da aka mugun dawa dabba ce wata in dai mutum yana harkar daji tsakanin maharbi mm. ko mafarauci ko mai fata-fata ko maharbi lallai in dai har ya gamu da shi ko ya je inda yake to ya tabbatar da dabba ce mai saurin halakar da ɗan adam hmm. yau tana da saurin kisa hmm. domin kamar yadda na gaya maka idan ya bara to ita ho wallahi idan ba da zafin nawa ba ko da ƙara kwana shi kenan kafin minti biyu abin da zai sai dai labari kuma ina da gudu kamar inda muke na ba da labarin bauna cewa idan ka ga ɓauna ta yi kiwo in ka bi ta kafin ka same ta shi ma ina da wannan hmm. kuma kusan yana kiwo dab da ina yin makwancinsa dab da inda yake inda yake kiwo yawa sai dai idan abincin ya kare abin da yake tona yakan yi nesa tun da kaga misali idan mutane da yake in mun shiga kudu za ka kaga yawanci za su sari daji wajen kurmi za su yi irin kamar doya hmm. za su yi rogo da makamantansu irin abincicin ma irin wannan to yana ci sannan kuma ina akwai irin doya hmm. ta daji kafin fahimta ita ma yana kwakularta kuma sannan mugun dawa ba wai lalle sai harbi su ane ane duda wannan abin nasa ane tarko yawwa tarko kuma kamar yadda muke magana ya danganta da irin wanda mutum ya sani wani ganjar za a yi masa wani rami za a iya fada yawwa wani mashaku hmm. irin da ake da kebul <coughs> yawwa irin wanda ake da kebul kuma ina riƙa fiye da inda kake tunani idan ya samu misali yanayin waje da kuma yanayin nisan kwana misali to ya kai rika mm. yawwa ya wuce yadda yake eh, kuma sannan yana zama a cikin garke kamar inda kai tambaya sai ka samu mugun dawa mazaje sama da guda goma a garke guda ko fiye ma da haka mm. yawwa suna fada a junansa amma ba safe ba yawwa suna fada amma ba ka san wata dabbar misali ya ta zauna ta tare da 'yar uwarta amma za su dinga yawaita mm, an kula ne don Allah ya kawo mu hira irin waɗannan bobin akwai dogon da ayyukan ce za su zauna a ɗan kuma zauna lafiya ba yawwa hmm. akwai wanda kowane kokarin abin da yake ga cewa shi ya samu mulkin misali ko isar wajen domin kowane da irin yanayin tasirinsa hmm. to ma'ana dai kamar yadda dai kai tambaya shi mugun da dabba ce wacce take cikin daji kuma dabba ce mai alfahari da kanta mai alfahari. domin yana da tunkawo idan ya ga abin da ya kama za yana zariya yana kai kawo ina nuna maka dabba ba uwarsa yake mutum fa baya mm. masa wannan fa mm. idan ya ga mutum fa sai dai fa abin da hali yawwa mutu sai kana da shirin sa mai karfi <laughs> yawwa don wallahi sai ka daga bindiga ka harba ta ki tashi ina da wannan duk kuma maka shi ko mai mu'amala ko ya ci sunan nasa ma kuwa ina da kwankwamai matuka a kansa ba wai na wasa ba yawwa ana kashe shi amma kisansa ba da daraje ba mm. yawwa ma'anar kisa kamar da kullum muke faɗa ita dabba sai an warware maka ya malaka ya kashe ta ai ba ko ina raka ba ka da gaske yawa ko ko yanzu misali wani kaza zai yanka sai yanka hai ta ta ta tana gudu misali to komai sai an gwada mutum ya zai ya kashe shi ya zai gane ina ne ina ne kaza ina ne kaza a makamantansu so da haka ba wai kawai ita dabba kowace iri kuma kamar da muke fahimtar da mutane cewa shi fa dabba ta daji kowace ba lokaci guda ne misali za ka je ka tarar da ita inda ne kawai ka ce misali bari ka je neman kaza ko je ka tarar da shi ba sai an sha wahala wani kaga misali sai an yi turare sai an yi birki sai an bi sawu sai an yi naci wani ma sai kai kwana biyu uku mm, ana ta bibiya yauwa a ce ta zo ta yi kiwa nan ta koma ta yi kiwa can ta koma ta yi kiwa can mm-hmm. tunda idan muka yi gadaji ka gane ba a kurin muke tafiya kai tsaye ba mm. muna duba masu noma akwai wanda idan ka shiga kudi irin kamar arnan nan wani za ga yayi yan bukka da dan abincin sai dai gasa doya yayi abin da zai yi wani ma ya tare a nan bare ma a ce amfanin sa yayi hmm. bare kuma a ce akwai irin waɗannan dabbar to hmm. aka tambaye su ka fahimta ko da hmm. kaga sawayen ba ko kai tsaye bane a za ka tafi kai tsaye ka je ka same su eh. yanzu kaga misali a cikin ƙasar nasara ai akwai mugun dawa yawwa akwai mugun dawa da yawa a cikin ƙasar nasara yawwa yanzu kaga misali kamar kamar irin doma a cikin ƙasar nan suke ban san yanzu ba da tana da mugun dawa matuka ka fahimta yau so da haka ko a ma wajejen ma da muke hasashe ba ko ya danganta inda taɓo ruwa inda taɓan yake zama ma'anan aka ce taɓo ka gane akwai idan damuna ta zai bushe akwai wanda zaka ai ba zai bushe ba zai bushe yanzu bari maka misali ai gidan zuwa akwai mugunta mm. ka kula inda suka sama masa ai ruwan wajen baya kafiya baya kafiya yawa baya kafiya kamar inda na alade yake yawa eh to ai kaga idan kamar ma ya kamata ma mu wannan ma karatun cewa mm. mugun ina cikin jinsin aladu yau to amma mutane su gane akwai aladen daji daban alade ai ba alade dogon baki ne da shi mm. ya tafi zo kamar na jaba sai dai daga can sai dan dabure shi kuma mugun don ka kula ai ya tafi da faɗi ya tafi da tsayi amma kuma da faɗin kai shi mugun dawa mm. kaga akwai bambanci ta wannan bangare sannan kuma aladan dawa ya fa aladan cikin gari masifa mm. haƙonansa wanda ike fitarwa kusan iri ɗaya ne da shi wancan mugun do kwarai mm. makuwa ina da hatsari shi ma so da kaga da alade kuma sannan idan ka kalla a ɗabi'arsu ta ƙaramar dabba an ka kalli jaba ta wajen halittar baki sai dai kawai bambanci shi datsa da ije daga can sai faɗi ka mm. fahimta mm. amma kuma kallaci a da alade da sauransu kaga ai ta tafi wani so da ka du jinsin su ne sai dai kamar gura shi mugun dawa yakan ci ciyawa ina mm. cin saiwa ina haƙar ƙasa ina rani matuƙa yawwa ina shiga cikin taɓo ya kule shiga daban da idan mutum ne ya shiga ba zai iya fitowa eh, zai iya fitowa zai zai zai maki to amma shi kuma zai iya shiga ka fahimta ko kuma kamar yadda muka magana yana rami kamar yadda na gaya maka makwancinsa ne ikan amma ya fi rami bai fiye samun wani rami shiga ba kai tsaye ya fi domin sai ka samu misali mugun do zai yaya da sama da guda ishirin ma su iya zama a rami guda yawa so da suna babban rami kamar inda kura take yi take shi ma ina da wannan yawa sai dai kowace dabba da irin al'adarta shi dai in ka kula yana shiga da baya haka in biyo shi ake tsiransa in ya zo inda zai je ko kuma in bai je inda ramin zai to zai samu wani a biyara kaɗai ya dinga ƙoƙarin kare jelarsa amma fito inda isa muka kafa inda ka san fitar kifi a ike yau ina da wannan hmm. kuma kafin ka ankara ya dawo inda yake yawa saboda haka ko a daji wallah haka yake sai dai dinda duwatsu a hau irin yan duwatsu haka nan misali yan kanana kanana wanda mutum zai ɗara ko da bishiya hmm. saboda inda dai ito din to sai dai ya danganta mutane da akwai masu tarnaki eh. Yau akwai masu kaskashi akwai masu abubuwa da yawa wanda dole a cikin daji akwai abin da sai kai alfahari da waɗannan abubuwa hmm. yawa tsoro wata dabban ta riga babu waɗannan ma taimakon ba zai yi su tarnakin su ne da makamantansu da muke magana na dabaibaye ko dabaibayi hmm. duk muna magana dabbar ta kasa misali cin maka hmm. yadda ake bukata a ake To masu kallon mu tare da sauraron mu shirin maza gumbar dutse ke zo mu kai tsaye da kanan rama talabishin farin cikin al'umma da kuma waɗanda suke sauraron mu kai tsaye a kafan mata rama radio da ma waɗanda suke bin mu a shafin mu na facebook muna tattauna ne tare da sumayila magayakin baka magayakin magani musamman kan abin da ya danganci mugunda za mu tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora kuma za mu ba ku dama domin ku shigo ku ba da taku gudunmawar a dakacin. nesa ta matso kusa za ku iya kallon labarai gami da sauran shirye-shiryen da rama talabijin ke gabatarwa kai tsaye kamar hakina hantsi kano a yau rama a tifo daga karkara wasan dambe da sauransu ko dai ku kasance da dandalin sada zumunta na rama talabijin da ke kan facebook domin kallon shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mikiya. Shiri ne da yake gayyato 'yan jaridu ƙwararru da masana da suke fashin baki akan batutuwan da suka fito a cikin shafukan jaridu da kuma kafofin yada labarai. wannan shiri yana zuwa muku duk mako-mako inda ake kokari a fahimtar da mutane muhimmin abubuwa da suka shafi ƙasar nan da fuskar tattalin arziki zamantakewa siyasa kasuwanci da sauran dukkan al'amura na rayuwa waɗanda su ne suka zama jigo a cikin batutuwa na ƙasa a shafukan jaridu da kafofin yaɗa labarai. Likiya. abu ne wanda kai gurgurman can bai gile yan gidan maza wajen su za zaka ji kowa ya ce maka ai wallahi tunkun nan ba kuma wanda ya masa sani na gaske ba je kafin kafin Allah gaba da muka je na je gidan murga ya ja na rawa ran zai gwada wani zarci yana da wani baka keke mai faɗi da ya talo shi wannan gurbin hede ya miƙe yau wani kuma misali a garin wannan wawar irin wukar da aka rarrata a jiki ka fahimta ko mm. ana iya samun rauni kaga ba wai rashin magani ne ko wani abu ba Mm. sannan kuma a dalilin wannan kashin naman shi ma duba da magani da mutane suke kokari a jikinsu eh. ka fahimta ko mm. kashin shi ma ina jiwa mutane rauni yanzu ni duk duniya inda zan je farauta ba alfahari ne maka ba mm. yadda ka gannan nan tafi jeji in tsaya Alfarma shugaba sallallahu alaihi sallama sai ka katu akalla mutum ashirin na na. hula ta baka isa ka taba ba me min haka Allah ne kawai shi. Nesa ta matso kusa za ku iya kallon labarai gami da sauran shirye-shiryen da rama talabijin ke gabatarwa kai tsaye kamar hakina hantsi. A yau, rama at daga karkara, wasan dambe da sauransu. ko dai ku kasance da dandalin sada zumunta na Rahama talabijin da ke kan Facebook domin kallon shirye-shirye masu To masu kallon mu tare da sauraron mu da ma waɗanda kai tsaye suke kallon mu ta shafin mu na sada zumunta na Rahama talabijin Facebook da ma waɗanda suke kallon mu ta YouTube. barkan mu da dawa da kawo hutun takaitaccen lokaci wanda ya kafin mu tafi muna tattauna tare da ga yakin Magani. magayakin baka musamman kan abin da ya danganci mugunda kun dan ji takaitaccen tarihin ah, mugun dawa ɗabi'arsa da kuma abincin da yake ci musamman ma da kwarinsa wanda kuma na ganin yau za mu dan ba da dama isasshen lokaci musamman ga masu saurari kasan san akwai wanda suke bin mu ta shafinmu na facebook kuma duk sati ana turo sakonni sai dai yawanci ba mu cika mm. karanta ba to muna son mu dan bi musamman waɗannan sakonni mu dan karanta wasu kuma daga basani sai kuma su ma wanda suke kallon mu kai tsaye za su kira waya domin mu ji su ma irin gudunmawar da za su bari wannan ya ce assalamu alaikum babban bako na maza bar dutse amma ita wannan babbar babbar ta fi giwa hatsari kenan ko dai giwa ta fi ta hatsari ku tashi lafiya sako daga adamu abdul beji jihar neja eh to ai giwa giwa ce Hmm. waje ana rumfar <laughs> giwa ya babba ko kowanne da irin tasirinsa sai ba za a haɗa ma mugun da giwa ba ah. hmm. eh, ai bakka ce ta dawa to ne ce allah ya sa a fara a sa allah kuma yi da bako gida lafiya daga ibrahim abdulkadir mubarak dahir muhammad kore ya ce fatan alkhairi daga nan dan bata da fatan za ku tashi lafiya ah, tajuddin yusuf ya ce na yi babban bako barka da zuwa daga tajuddin yusuf unguwa uku sai kuma awumi ahmad wasaram ya ce fatan alkhairi ina kallon ku daga nan ubajana lakwaja daga kogi state sai kuma wannan ya ce fatan alkhairi daga ibro mai gast sai kuma mujahid dahiru ya ce fatan alkhairi daga akara babban birnin gara yana tare da mushima wannan ya ce ina muku fatan alkhairi daga magaji british sai kuma fatan alkhairi daga sabi'un notice daga fataskum ina muku fatan alkhairi daga muhammad ibrahim rita sai kuma zikirin la muhammad ya ce shi ma yana mana fatan alkhairi umar badamas ya ce muna tare da ku a yanzu isa isa lilgoya ya ce fatan alkhairi uba shehu ya ce allah ya ƙara ɗaukaka abdullahi muhammad ya ce allah ya kara ɗaukaka hamza na gaske saunar kawaji ya ce fatan alkhairi yakubu isyaku kibiya ya ce allah ya jagora ah, bashir ahmad ya ce allah ya taimaka ah, sai kuma wannan ya ce fatan alkhairi daga usman auta sai kuma yakubu abdullahi shi ma ya ce allah ya ji kan alƙura mhm. usman batra ina muku fatan alkhairi sai kuma wannan shi ma fatan alkhairi ne salisu muhammad godiya ya ce fatan alkhairi a gaida baban ladi to na jinka ah, suhaib rayyan ahmad ya ce fatan alkhairi muna tare da ku da kanan toki yana tare mu da daga kasar eh, toki fatan alkhairi rahama radio da rahama talabishin muna tare da ku islamabad pakistan to ka shi ma nan daga pakistan hmm. ah, rabiu nasiru ya ce fatan alkhairi rahama talabishin allah ya baku nasara rabiu nasiru to shi da ya kara rubutuwa sau biyu salisu musa alfanda ya ce fatan alkhairi abdulsamad sani ya ce tambaya ta anan shine mugun dawa da bauna wace ce tafi hatsabibanci daga abdulsamad sani ahmad na'iba to ai ita dabba ya danganta da irin wanda kaɗi da ita ka ga yanayin hatsabibancinta mm. ɓauna da hatsabibancinta daban mugun dole kowanne yana da daidai gwargwadon nasa mm. kawai ya danganta da abin da ka tara tunda wannan zai iya faɗar ɓauna ga abin da ya gamu da ita mm. mugun dole zai iya faɗa wannan da ya gamu da zai iya misali ga irin hatsarinsa a takaice dai kowanne daga cikinsa ina da daidai gwargwadon abin da Allah ya kadarta masa na tasirinsa tunne ce assalamu alaikum ina wa dukkanin masu sauraron wannan shiri mai farin jini da kuma bakon wa ismaila mai gabatarwa da fatan kuma allah na roƙon allah ya ƙara bardan madaki lafiya da kuma al'ummar bauchi gaisuwar mafarauci jarumi ɗan kishin ƙasa a saƙo sako daga bashir idris diso marafan madakin kano tun muna godiya da wannan sako ah, musamman ma da ta'aziyya ga mutanen jihar bauchi bisa babban rashi da aka wannan ma bilal ahmad muhammad bello ya ce fatan da daga kumbotso to kusan zan iya cewa waɗannan su ne sakonni kusan guda talatin da muka samu musamman a wanda suke kallon mu kai tsaye duk da ke wasu ta ƙara turo ta sakon yanzu amma bara mu ɗau mai waya salamu alaikum salamu alaikum ta wannan eh, layin baya jin mu sosai ya mu kara daukan wani layin wa alaikum salam wa rahmatullah to ya je tare da babban bako kai ke suna na saifin layi sharukan kuma yana baya daga kurin da asabi a hmm. cikin jihar kanan tarayyar najeriya to malam saifullahi sharukan menene tambayar ka ga sumaila bauchi to ina wa babban bako fatan alkhairi um, kuma tambaya ta gare shi ta ce kamar idan muka kalli ta giwa eh. um, banda kamar itace eh. ko tana da wani abinci da ta kan iya ci na dace kama a cikin itacen ma tana kawo itacen giginya to tana iya cin wani abu banda itace wanda dai ko da dai ya shafa ma a da ice babba haka ba mm. sannan kuma ni ma a madadina da kuma al'umma unguwata ta kurna muna mika taziyar rashin wannan jajirtacce namijin mm. duniya da aka yi mm. ubangiji Allah ya gafarta masa ya sa aljanna firdausi ta ce mako masa ya suna na sai fillahi sharuka to sai sharuka eh, ma'ana ita giwa ba ana nufin wai itace kai tsaye take ci ba kirare kirare tsirarai take ci wanda yake da ganye-ganye mm. so da haka dukkan wani nau'in itace in dai za ta samu kirarensa da ganyensa ta ne kuma sannan kamar yadda yake muke magana ita dabba a daji takan ci abubuwa da yawa mm. ba sai wai lallai wannan kamar kirare a ganye-ganye da sauransu ba kamar giginya wansu 'ya'yan itatuwa in dai ta samu duta na sha salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam muna tare da kai mun daga wa alaikum salam da muke magana wa alaikum salam to wannan ina ganin ko zai sake buguwa baya jin mu sosai salamu alaikum to da muke magana daga haɗa. da waye Ya yahadan taraba malai haɗa daga jihar taraba to muna tare da kai to layin ya yahaya daga taraba ya dauke akwai wasu sakonnin wai da nake ta san mu duba allah ya taimaki maza gumbar dutse ina kallon ku kai tsaye daga nan saudiya cikin garin madina da kwa alhaji abdulaziz allah ya muku jagora to muna godiya abubakar yan idrisi ma ya ce ina babban baku barka da zuwa da fatan za ku tashi lafiya da kauru local government kaduna assalamu alaikum ina kallon ku daga ubaja na to muna godiya assalamu alaikum kamar akwai matsalar sadarwa to wannan ma mudassir shi ma fatan alkhairi wa alaikum salam wa rahmatullah sunana musa daga ibadan to musa daga ibadan eh. muna tare da kai mai tambaye ka tambaya ta shine wannan karkan ne ko kuma mun yi kerkeci karkanda ok karkanda kake tambaya mugun dawa mugun dawa karkan da ina da ina da kaho a goshinsa guda daya ko biyu eh. tsini a wannan mugun dawa ne eh. hmm. mugun dawa karkan da yana da kaho guda ɗaya a goshinsa mai tsini wani ya ya ƙayar biyu ya fito to haka haka ne hmm, suna da kamanceceniya ne akwai dan bambanci eh, da bambanci amma su dai kamar da muke magana jikin wa alaikum salam wa rahmatullah hmm. wa alaikum salam ana magana da sa'idu kacalla to sa'idu kacalla yobe ko maiduguri daga yobe hmm, to masha Allah sa'idu kacalla daga yobe unguru jihar yobe mm, to muna tare da kai me tambayar ka tambaya ta shi ne wannan abin da yake faɗa abin kawon mai kaho a tsakiya shi ne kyarkeci ko kuma mai kaho biyu kyarkeci mun yi labarin sa eh. ba shi ne mai siffar kare mai siffar kare yawwa shi wannan mai kaho guda biyu a bakinsa mm. shi ne mugun dawa mm. yawwa shi karkan da kuma ina da ƙaho ina da dogon baki kamar ɓauna zubinsa kamar dorina dorinan mm. ruwa mm. sai dai ina da ƙaho a goshinsa ne wannan shine mugun dawa mm. ina da ƙaho guda biyu a bakinsa amma daga cikin daga gefen bakinsa daga cikin bakinsa akwai ƙawuna akwai wasu ƙashi ne masu ƙarfi da kaifi da tsini da shi yake mutum illa eh. to kaji bambancinsu bambancinsu eh. na ji bambanci na ji bambanci to ina yau babban bako barka da zuwa barka da zuwa to masha Allah ah, ina ganin sati mai zuwa in muna da rai da lafiya sai mu kalli shi wannan karkan daɗin eh, Allah ya so eh da na ga kusan to masha Allah Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa eh, da daman kuma san kamar da muka eh, ce masu kallon mu muna ba su dama musamman suna da damar da za su ce ga irin abin da suke so su yi mu kuma da mutum da dan su ake ga zuwa yi gaskiya ne wa alaikum salam wa rahmatullah barka dai da muke magana kuma dai da matsalar sadarwa wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya kalau da muke magana ina magana da baban gida jos plateau state nigeria to baban gida daga plateau muna tare da kai dama zan ma babban bako kai suwa da kai kuma da kuke gabatar da wannan shi. To masha Allah. Gaskiya ina jin daɗin wannan abu. To alhamdulillah. Allah ya ƙara basira. Amin amin. Muna jin daɗin wannan shiri da ka kuma Allah ya ji kan mazan fama wanda suka wuce. Kuma Allah ya karanci Allah kyautata tafiya. Amin. To a tashi lafiya. To mun gode mutanen Jos. salamu alaikum wa alaikum salamu rahmatullah hello muna tare da kai muna tare da kai akwai matsalar sadarwa wasu suna ta kokarin shigowa salamu alaikum to da muke magana abdulhamid adamu da kaina daga adamawa state local government to daga adamawa state menene tambayar ka eh muna tare kai abdulhamid daga shanan local government karamar kuma adamawa to muna tare da kai dan mutan adama eh, ina nika tafiya na daga marigayi allah ya sa ta gafarta masa amin abdulhamid adamu shala shala to abdulhamid shala to masha Allah to Salamu alaikum. Salamu alaikum. alaikum To da muke magana. Muna tare da kai. Muna tare da kai da muke magana. To Umar da Kafataskum. Kana magana da Umar Ahmed YBG ne garin Fataskum. To Malam Umar muna tare da kai. Umar ya zauna dab da akwatin talabishin ɗinsa kuma yana ɗan dawo mana shi. Eh, wannan mata ce tana mana fatan alkhairi daga aisha sarki gwadabe maman yusra da fatan allah mai da sumaila gida lafiya to amin su amin salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullah to ta ce mace ta farko da ta shigo cikin shirin yau eh, eh ta shiga kuma mun daga da muke magana ba magana daga ma'allin take hausawa ma'allin take hausawa to ma'allin take hausawa eh tambaya ta ita ce wai menene mazu ni ina jin sa a wajen yan farautar hausa suna ja mazu mazu kuma ni ban taba ganin sa baka mm, bibiyar shirin nan amma <laughs> a yanzu ma ina kalla a ma'ana ai mun yi labarinsa mun ba da labarinsa kuma mun nuna hotonsa eh to ban gani ba lokacin ne to bara dan yi ma takaitaccen bara ya ma bayani a takaici idan ka san ruwan goro mm. haka yake yana da zane a jikinsa kamar misali kaga ko shi ma gwanki a kowanda yake da wannan tun tunda mm. a kullum abin da muke so da ya danganta da irin yadda dabbar take mm. yawwa to amma mazo bai kai gwanki girma ba mm. yawwa mazo nau'i ne na kamar siffa za a ganshi yana da wannan ruwan goro jikinsa sannan ina da zane na farfar haka dogwaye a jikinsa so da haka ina tunanin ma kamar a gidan zuma ina ganin kamar akwai akwai mazo eh, assalamu alaikum Assalamu alaikum. To, mun rasa shi mala'ina. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To da muke magana. Alaikum salam. To da muke magana. Na, kuna magana da Umar. Um, Umar da kaina? umar da kabebe umar da kabebe jitu eh, to umar da bebe amma ina riga saka duna yanzu to kana riga saka duna to menene tambaye ka malam umar yalo malam umar <laughs> ya ba da tarihin tun farkon a wannan shiri to ai mun dau akalla kimanin wata biyu kenan muna nima mu tafi na uku ma kenan muna tare da shi ina da wani kani hamisu wanzami ko suna tare da shi hamisu wanzami a yake ina nan yaku yaku eh, a cikin jihar kano mafarauta suna da yawa a san shi ba sai dai a yanayin sha'anin mu sha'anin mu hmm. za a iya haɗuwa gaskiya ne hmm. Hmm. Eh, eh. to masha godiya to akwai akwai sakonni ina ganin bara mu dan duba wasu daga cikin sakonnin salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kana magana da imam abdullahi ne da to malam imam ba kai bacci ba kana ba kai bacci ba kana kana ne akan marigayi alkwara hmm, da kuma malam wannan mutum Allah Allah Allah ƙara basira amin amin to ta an jima to mu jima da yawa yau mun samu saƙonni da yawa gali dukura ya ce na mana fatan alkai tambaya ta nan ita ce mugun dawa duk inda duk inda ka yi kiran wai zai ji fatan kamar ya ne da aka kira shi inda aka kira shi zai zo eh to ai kullum mu abinda muke ya danganta da tsarakar kamar da muka yi magana ai akwai wanda ai turare ne ya danganta hmm. hmm. yawwa da kowa yadda zai iya kira abinda zai harba da yadda zai iya izo jikin tarkonsa ya kama hmm. da yadda zai dai a dabarunsa so da haka ba abin mamaki bane haka to kusan ina jin sakonmu na ƙarshe shine daga muhammad inuwa balatudin wadai ce fatan alkhairi daga nan victoria island daga lagos to masu kallon mu tare da sauraron mu duba da yanayi na lokaci dole anan nan za mu daga aya cikin wannan shiri amma da yadda allah ku biyo mu sati mai zuwa inda za mu kara kasancewa tare da smile baushe a musamman ma kara sanar musu sati mai zuwa akan mai zami insha Allah karkanda mm, karkanda to insha ku biyo mu musamman tunda mun sanar da ku akan karkanda zami za ma ku iya yin tabiya musamman ku turo zuwa sati mai zuwa insha Allah mu kuma sai mu kalli yadda zane to amin sun amin a madadin Sama'ila Bauchi magayakin baka magayakin magani da kuma dukkanin wanda suka yi na wannan shirya zo ga akwatin talabishin ɗinku da akwatin rediyon ku da kuma waɗanda suka kalle mu kai tsaye a facebook da kuma waɗanda suka kalle mu a youtube da fatan kada a manta a je a yi subscribing kuma a danda kararra domin ku ci gaba da samun shirye-shiryen wannan kafa mai albarka ta rama talabishin sai mun sadu a mako mai zuwa da yadda Allah inda za ku je mu dauke da wani sabon shirin na ku lafiya